yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya ta Alhamis goma sha biyu ga watan Fabrairu akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin. Masu gabatar muku da shirin Halima Jumrau da Jamila Kabiru Fage. Baki ɗaya yau shirin namu akan matsalar shaye-shayen abubuwan samaye ne, wadda ta addabi matasa maza da mata a ko'ina. Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da wasu daga cikin irin waɗannan matasa da suka jarabtu da irin waɗannan shaye-shaye a jihar Kano. Kowai wani lokacin ne in muka fito aka ce garin Allah tun daga safe. Hmm. In fa ba ita fa ko na yi gama ba zaman lafiya tun da in baka shata sha ma abinci ma ba zai ci ba. wannan tattaunawar da ake na wannan program din na yi masifar jin daɗi ku kasance tare da mu domin ku ji bayanan waɗannan bayan Allah da kuma dalilansu na shiga shaye-shaye kamar da kuka sani kowace alhamis muna ba ku damar kiran mu kai tsaye ta wayar tarho ku yi tambaya ko kuma ku ba da taku gudunmawa akan abin da muke tattaunawa. kuma galibi a kowace rana ta alhamis mukan gayyato bako ko bakuwa daga cikin manyan likitocin da suka kware a fannonin kula da lahiya daban-daban domin su amsa mana tambayoyi kuma su ƙara mana haske akan abubuwan da suka shige mana duhu Bakonmu na yau shine Dr. Nisar Ali Umar, kwararren likitan rigakafi da kula da lahiyar jama'a wanda ya rike mukamai da dama da suka hada da shugaban hukumar yaƙi da cutar AIDS da tarin TB da kuturta da kuma masassarar cizon sabro ta jihar Bauchi. kwanan nan ya yi murabus daga matsayin shi na shugaban hukumar kula da magunguna ta jihar Bauchan nan gaba kaɗan dai za mu ba ku damar kiran mu amma da farko ga amsoshinku na tambayar mu ta jiya game da illar da shaye-shayen miyagun kwayoyi ke yi ma al'umma. Matasan zamani sun lalace da shaye-shaye har gani suke kaman ado rayuwansu abin tausayi ne kwarai kuma wasu sun yi karatun rashin aikin yi ne. laifinsu ɗaya da suka dogara da gwamnati sako daga sakina baba diddi yana hana matasan su yi karatu sannan kuma yana hana su yin addini don ba su cikakkar sallah da kuma rashin kunya yana sa wa'yansu daga cikinsu sata sako daga sa'abiti hadiza da ta ce kana iya mutuwa kamar whitney houston ko kuma ka samu brain damage koma ko brain death kamar barbie Christina Allah ka tsare mu da 'ya'yanmu daga kayan maye. A gaskiya shaye-shaye na da matukar illa ga al'umma don mutumin da ya shaye-shaye zai iya aikata duk wani mummunan abu kuma shi kenan rayuwar shi ta ɓaci har abada. Allah dai ya yaye mana wannan bala'in shaye-shaye amin sako daga Maryam DMS. Shaye-shaye yana da illa ga lafiyar ɗan adam da kuma zubar da mutuncin masu sha. Allah ya shiri masu sha amin. Sako daga Patricia Zafaniya. Assalam. Miyagun ƙwayoyi suke haddasa yawancin kashe-kashe, sace-sace, yi wa mata yaɗe da lalacewar tarbiyya, saƙo daga Muhammad Sani Kurba. Salam, a gaskiya shaye-shaye yana da illa sosai. Bayan zubar da mutunci, addinin Islama bai aminta da kasha kayan maye ba, ya kamata masu yi su ji tsoron Allah su daina. Saƙo daga Mustapha Musti Gusau. Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a Najeriya ya zamo ruwan dare ga matasa maza da mata, ga kaɗan daga cikin manyan Exol 5, Tramol, Diazepam, Roci da Yellow Boys, alluran Fento, Shalisho, Madara, Shuta, Syrup, Codeine da kuma tabar wiwi da dai sauransu. Suna da illa ga ɗan adam baya ga hauka har da janyo mace-mace, saƙo daga Bello Muhammad. Duk abin da Allah ya haramta, to wallahi yana da matsala ɗari bisa ɗari, kayan maye suna da illoli a tattare da su ga rayuwar ɗan Adam, Allah ya shirye mu, saƙo daga Umar Shehu Malami mai saji. Yana mayar da mutum dabba, domin bambancin mutum da dabba shine hankali. In ka sha zai kau maka da hankali ka je kana cin kashi baka sani ba. Allah ya kiyaye amin, saƙo daga Nuhu Usaini. Yawan shaye-shaye miyagun kwayoyi da sauran abubuwan sa maye da jirkirta ƙwaƙwalwa ta zama annoba a cikin al'umma. Wannan annoba ba ta bar manya ba, ba ta bar yara ba, ba ta bar maza ba, ba ta bar mata ba. Wakilinmu na jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna da wasu matasan da Allah ya ɗora wa wannan jaraba ta shaye-shaye. To, Awalu Abdullahi Shiga. Me kai ka wani shaye-shaye? wallahi wannan abu dai muna yin sa ne sakamakon gaba ɗaya garin nan ba wanda yake jin daɗin garin nan kamar yaya wallahi tallahi na farko ka ga iyayenmu iyayenmu gayi sun taso a wahale ka yi sakandare wace sakandaren ka yi sabuwar kofa ne sabuwar kofa yaushe ka gama 2013 to ina zarzal din rizal din yana can ban bayan sa ba me yasa bayan to idan na bi bayan sa maganin sa nake da yi da takarda kosai dutse suke a saboda me wallahi na ga ma ko kaga a tiyamomin mu akwai wanda ya tiyama shekara goma yana mulki hmm. titin kofar gidan sama bai gyara wa baranta na mu muka zaɓe yi yabo a cewa mu za a wannan akwai wanda ya ciya mu akwai wanda ya dan majalisa akwai kamsuloli ma inda duk abokanan mu ne to kowa ta kansa yake to kai me yasa ba za ka yi kokari ka zama mutumin kirki har kai ma ka zama ciyaman ko ka zama kansila muna addu'a muna kokarin muna addu'a muna gaya Allah tunda Allah ne mai komai yawwa sai idan na tambaye ka me kake so a yi maka dan ka daina wannan shasha ni gaskiya a yanzu da kake gani na a taso da ban da aikin yi ban da aikin yi buga buga nake kuma ina da iyaye ina da yan uwa ina da kanne. amma da sanin ka kakken wani abu sun san ina sha ba su hana ka ba addu'a suke mun goyi sun taba hana ka kai ne baka hana faɗa akan in bari in bari in bari me yasa ka ki hannuwa ko wani lokacin ne in muka fito aka ce garin Allah tun daga safe hmm. in fa ba ita fa ko na yi gama ba zaman lafiya tun da in baka sha ta ma abinci ma ba zai ci ba kokari ka daina mantun da maman ka da insha Allah sakamakon kamar yadda kuma kuka zo da tsare-tsaren nan na ci gaba in Allah ubangiji ya kawo mana ci gaba a rayuwa sai ga kamar ba mu yi ba waye aka yi wasu jin daɗin wannan kungiyar ta ku ta tattauna da ake na wannan program din eh. na yi masifar jin daɗi me yasa saboda tun da nake waya ma sunanka kana magana da Mustapha Jarfa <laughs> amma yanzu kuma ne an ce gwaska sunanka ya ka san sunayen ai suna da yawa sunayen ka guda nawa ne akwai gwaska mhm. akwai kuma mustapha jarfa akwai kuma dan birni gaskiya ne ya kamata gwamnati ta shiga cikin lamarin nan na game da matasa sakamakon irin yanayin da ake ciki yadda aka sa mutane a gaba ke abin nan ɗinsu ya kamata a ce gwamnati ta duba lamarin ga shi da dama yadda suke ma complain din cewar sun gama karatu ba aikin yi ba yadda za a yi mutane ga sunan nan ba adadi ba za su makaranta ne a tuni kuma ai dama ba makaranta ai mu ko muke makaranta tun da har akwai wanda mun koyawa akwai wanda mun biya musu allo hmm. tun ana rubuta da check akwai wanda mun rubuta musu da babban baki hmm. akwai wanda mun rubuta musu da walwarshu kai har ga baki ɗaya da ka sani hmm. komai akwai wannan karatun ka yi sakandare cikakken sakandare ma wacce sakandaren kai a kano sakandaren da na kano gwale ta arabiya lakira na ma da ka mashakil eh halar ahlan ma inda ka bitarwa Allah alashi, Allah balashi. A ka yana larabci ana ma da ka fakar ya ji min ana ma ka kuis lakin ana ibita wai min dukar min almarat ana ma ka mashakil to amma ya aka yi gashi ka iya larabci kai malami ne ka zo kana wannan al'amura. to ai ni abu da yasa nake discussion da kai sakamakon na gaskiya ka ba da gudunmawa yadda zaka tara matasa ka dinga musu hudu ba me problem ɗinku hmm. kowanne ya zo zai gaya maka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba yanzu tun da kai ma adadi yanzu kai malami ne zamu iya cewa gashi ka iya larabci ka koya yara warshu ka iya koya musu hafsu ka koya musu hadisi da sauran al'amura misali yanzu me za a iya cewa ya sa har ka shiga wannan harka tun da kai ka iya cewa eh, qalallahu qala rasulullahi to ai ka san kamar yadda mawaki ya ce ne ka gane ai ya ce babba da tijo ka jima kana korar ruwan hajijiya maisa nazari ya ce wani ya sha giya don ya zagi uban wani wani ya sha giya don ya ji daidai wani ya sha giya don ya nazari ya ce kuma a ƙarshe allah wadaren giya wadaren giya ya kuma wadaranta sakamakon me ai kamar wanda ya gaya mana baya ya ce idan sun sha ba zuwa suke sahura katangan mutane su kwasa musu dukiya ba yanzu idan na tambaye ka idan suke su dinga sare-sare ba idan na tambaye ka kuma rigima suke a junansu ba mm. duk matasa ne sai wanda suke unguwa ɗaya ba su musalti ba ga sunan ba adadi su suke yanzu idan na tambaye ka dan me yasa kake shan wannan abar me dalilin ka na sha eh to ai ka san wani in ya sha kuma za ta ƙara bashi brand da idea kamar yasa kake sha ni mm. kawai ina sha ne saboda dan samu hafinin. saboda me mai yiwa na dawo baka san yadda yin yadda na dawo ba mm. ka zo kana ta mun gwaska gwaska ka yi gwaska wanda ka sai gwaska har yanzu kana koyarwa a islamiyya kuwa a ah, to wace koyarwa za ka yi wata in ka je za ka za a dauke ka aikin ma sai an bata ma time ɗinka yasa kana da kira ga gwamnati ko jama'ar gari ai babban kira da za a yi da gwamnati da kuma al'umma su mm. tausaya kamar yadda is suka ci gaba irin su ko su cibo su iken da su ta tsaya ce eh. ga baki ɗaya da west ɗin da ina ne ɗin ka gane eh. ai abu ne wanda ya kamata a ce an duba duk mutumin da ya san cewar allah ya masa wani abu to ya taimaka ya gaya jawo wani wanda zai kyautata masa koyaya ne saboda me baka san mai gobe za ta haifar ba godiya muke waska malama ya suna suna na zara musa mm. kin yi makarantar boko eh na yi makarantar primary a sheka na zo na yi secondary ta sheka yanzu ina sa'ada turimi college of education kina makaratun nce mm. to amma kuma an ci gashi kuma kina mu'amala da yara a ƙarƙashin ki waɗanda suke harkokin nan na yau da kullum na shaye-shaye aka haka ito eh wannan ai ba wai wani abu bane saboda ka san shi ko da yaushe a rayuwa damuwa ba abin da ba ta sa mutum ya aikata musamman irin matasanmu na yanzu da ba za su iya yadda da kaddara ba irin babu haka an gama karatu ba wani abun sana'a ba abun dogaro iyaye ba su da wani abun da za su iya taimakawa da 'ya'yansu da shi to irin wannan ba abun da baya sawa ke yanzu kina shashai eh to ni dai gaskiya to alhamdulillah dai ba dai abin da zan ce da dai an yi amma Allah ya sani yanzu na dina da da me da me kika sha da na sha kodin kin sha kodin na sha sigara amma gaskiya na dina kayan maye ganalin da giya har ganye jamila addu'an mu Allah ubangiji ya raba waɗannan matasa da wannan irin jarabtuwa haka kuma ba su ba har mu saboda abu ne idan Allah ya kaddaro zai jarabe ka da shi kin ji kuma irin bayanan da suke ko yawanci ana daukan su yan iska amma ba yan iska bane kin ji duk sun yi karatu suna da diploma suna da amma rashin abin yi ne gaskiya Allah ya taimake mu baki amin amin ina muku tunin cewa bakonmu na yau shine Dr. Nisar Ali Umar kwararren likitan rigakafi da kula da lahiyar jama'a wanda ya rike mukamai da dama da suka hada da shugaban hukumar yaki da cutar AIDS da tarin tv da kuturta da kuma masassarar cizon sabro ta jihar Bauchi kuma kwanan nan ya murabus daga matsayin shi na shugaban hukumar kula da magunguna ta jihar Bauchin kuma yanzu haka muna tare da shi akan layi zai amsa mana wasu tambayoyi akan matsalar shaye-shaye kamar yadda kuka ji yanzu na a cikin shirinmu da ya gabata kuma idan da lokaci har ma mu ba ku layi kuma ku kira ku yi tambaya ko ku ba da taku gudunmawa. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye a wayar talho ku tambayoyinku ga baƙonmu ko bakuwarmu. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. kamar yadda na shaida muku yanzu haka muna tare da dr nisar salamu alaikum dakta alaikum salam hajiya sannan ina wuni kana lahiya lafiya hajiya ya aiki. Yawa duk da dai layin ya dan tsinke so ɗaya ko so biyu amma ina zaton kaji bayanan da irin waɗannan matasa masu fama da shaye-shaye suka yi da bakin su ko me ra'ayinka a kai? Lalle na je. Wato wannan abun takaici ne al'umma mu ta tsinci kanta a wannan yanayi. duk inda akwai talauci akwai jahilci akan samu annoba na shaye-shaye especially na matasa illolin wannan shaye-shayen kuma na da dama abin takaici shine wannan illan ba ya tsaya kan matasan kaɗai ba hmm. yakan shafi kamar ta kanta al'umma ɗin wato matasa su ne hajiya manyan gobe duk al'umman da ta tsinci kanta a matasanta sun saka wasu hidimomi wanda ba zai kai su ga nasara ba to zai yi wuya al'umman ita ma in ba ta canja ba ta kai ga nasara. Mm. Yau, dakta idan ka saurari waɗannan matasa da kyau yawancinsu sun nuna cewa sun yi karatu suna da diploma amma rashin aikin yi ne akwai nan gaba akwai wani za mu ci gaba da wannan tattaunawa wanda ya ce hatta leburancin ma in suka hita nema ba sa samu. kana ganin rashin aiki yana iya zama hujja ko dalilin da zai tura mutum ya yi shaye-shaye? Wato, ajiya yawanci matasa da suke wannan shaye-shaye sukan yi ne don su tsinci kansu a yanayi wanda shaye shaye ne kawai mafita. a matashi ya shigo da ilimin babu hanyar da zai rayu ya ji daɗin rayuwan da ya ɗanɗana daɗinta. a in ya sha hankalinsa ya gushe ya shiga matsayin da zai iya hakuri da yanayin da ya tsinci kansa. To, ajiya abun duk inda akwai talauci kamar yadda na faɗa a baya, duk inda babu opportunity kamar dama na rayuwa mai ma'ana a al'umma. Hajiya dole waɗannan abubuwan a same su. Mm-hmm. Yau, dakta idan muka duba a nan Amurka ana fama da wannan matsala ta shaye-shaye, amma za ka ga gwamnatin ƙasar nan ta ɗauki matakan giggirka wuraren taimakawa irin waɗannan, har ma akwai inda ake musu maganin rabuwa da wannan jarabtuwa da suka yi da abubuwan samaye. A Najeriya akwai irin waɗannan wurare? ajiya akwai amma ba za a haɗa Najeriya da kaman ƙasa da suka ci gaba kaman ƙasan Amerika ba. a najeriya gwamnati ta kan kwatanta nata to amma wadatanta bai kai ta isar da waɗannan centers ɗin da duk wanda yake bukata ba kuma hajiya jijiyan wannan matsalan ilimi ne a ilimi ba zuwa kawai karatu a yi jarabawa mutum ya ci ya fita ne ilimi ba mm-hmm. a ilimi abu ne wanda yake shafar rayuwa na dan adam gaba daya mm-hmm. in muka duba ilimin da mu muke bayarwa a makarantunmu a ilimi ne da suka dace da rayuwar matasanmu ko ilimi ne da zai duk wani bukatu na matasanmu amma in kika je america tun daga ƙananan yara akwai wasu ilimi na rayuwa mm. wanda akan saka a cikin curriculum na yara wanda yake shirya su da matsaloli da za su kirkara a gaba a eh, rayuwa. Sosai, yawa dakta ban tare ka ba kama akwai wani program wani shiri da ake wanda yara tun suna ƙanana a ce musu say no, say no to drug. Yawwa jiya so a ƙasashe da suka ci gaba akan shirya yara ga irin waɗannan matsaloli tun kafin matsalolin ya tunkare su. to amma ni a gani na ilimin da muke ce muke badawan ba lalle ne a ce masa ilimi wanda ya shirya matasanmu ga rayuwar yau ba. Mm, shi yasa wasu matasan suka iya ilimin amma su kansu a yanayin da ba za su iya kofin da rayuwa na zamani ba sai sun hada da waɗannan kayan shaye-shaye. Mhm, Yawwa, Dr. Nisar mun samu kira daga jihar Plateau. Wake magana daga Plateau, hello? na jin abinda ni matasan abinda suke sa kansu suna sa kansu ne kawai ba ba wai abin nan ba ne Don Allah ya fore ma kowane mahalukin aikin da zai ba wai mutum aiki ne kawai zai sa su cikin shaye-shaye ba. Yawa kamar ne kawai. yanzu haka a matsayinka na matashi wani kira eh. za ka yi wa 'yan uwanka masu fama da irin wannan jarabtuwa ta shaye-shayen abubuwan eh, samayi Gaskiya ni abin da nake kira ga matasa su kama sana'a su bar aiki a eh, su bar zonawa kawai sai ran da gwamnati ya samu masu abin da za su yi. Don gwamnatinmu na yanzu ba mai tuba talakawa ba ne. To mun gode kwarai duk da dai baka faɗi sunan ka ba amma mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka bada. Yau a Dr. Nisar wata tambaya kuma shin kamar za a iya cewa ga misali mutum zai iya shekara da shekaru yana fama da wannan jarabtuwa ta shaye-shaye kuma akwai magani akwai hanyar da za a iya bi a likitanci a raba mutum da irin wannan jaraba ta shaye-shaye. a lallai ajiya akwai ba kuma magani ba ne wanda za a bada ya daina ino ya sa matashi ya daina amfani ko ya daina bukatan wannan maganin a akan yi counseling na matashi a zaɓi ne matashin da ya zaɓa cewa lalle lalle ya kamata ya daina akwai kamar rehabilitation wanda za a masa wanda in Allah ya sa an dace zai iya fita daga cikin wannan kangi a rehabilitation din akwai wasu maganai da akan iya badawa wanda sukan taimaka wa kaman yanayi da yakan tsinci kansa in ya daina sha wato withdrawal effect Ah, akwai magan da akan iya basu wanda yakan dan sauƙaƙa wannan withdrawal ah, symptoms din mm-hmm. ah, kuma a hada da sauran rehabilitation da counseling in an yi dace matashi yakan fitar da cikin wannan kangin. Mm-hmm. Yawa dakta ga kira daga Abubakar daga tarabo watakila zai maka tambaya ko kuma ya bada gudunmawa shi. Malam Abubakar. Salamu alaikum, Wa alaikum salam lahiya, lau muna jinka in tambaya za ka yi wa dakta ga ka ga dakta Nisar. Eh ba tambaya ba ne zan dan yi ƙorafi ne game da maganganu da matasa suke kan cewa wai rashin aiki yakan sa mutum ya shiga shashaye wannan ba gaskiya ba ne. Duk wanda ga yana wannan kokin na ganin kaman kawai kashe zuciya ne da kuma sa kai kawai ba wani magana a ce wai rashin aiki ne. E, akwai wani eh, yau e, akwai wanda a cikin hiran Allah ya kai mu sati mai zuwa za, za inda yake to hatta leburancin ma suna hita suna nema amma aikin ne babu. eh haka ne hajiya amma ai duk wanda ke ga ya samu ayya ya nema ne ai don ka nema baka samu bare saka zai nema ba da sai ka ci gaba da nema ai haka dace suke kautar an samu to ai don nema ba samu bare la dalilin lalacewa ba ai to mala abubakar wani kira zaka yi wa yan uwanka matasa eh kira zan yan uwana matasa kawai shine su yi wa kansu fada tsaya ga neman abin da zai taimake su kansu tabbata zai a ce komai sai gwamnati ne za ta yi nan a zai a nemi sana'a kawai Allah ya taimaka kowa ya samu madogara To mun gode kwarai Malam Abubakar. Yau Dr. Nisar kuma wannan matsala kamar yadda kai bayani kamar annoba ce bata bar maza da hatta matan aure yanzu an ce akwai matan aure da suna cikin gidajen aure amma suna irin waɗannan shaye-shaye. Me za ka ce a kai? Ah, wato gaskiya ne hajiya a ah, wannan kamar yadda na ji an yi hira da wata a baya ta ce ta sha kodin ah, wato akwai 'yan mata da dama a kasanmu wanda yanzu haka suke wannan shaye-shaye especially a shan shi wannan kodin din da makamantansu to al'ada ne da in mace ta fara tun tana 'yan mata ba yadda ta iya dole ta shiga gidan miji da shi kuma matan da take da wannan al'ada zai wuya ta tarbiyyar da ɗa ta hanya da ya dace wanda ya nuna illan wannan akan mace bai tsaya a kanta ita kaɗai ba zai kai ga 'ya'yanta da jikokinta kamar yadda na faɗa a baya akwai hanyoyi da dama wanda ya kamata ino matakai da dama da ya kamata mutane su ɗauka don kiyayewa mm-hmm. babban da first step shi ne choice mutum ya ɗauki aniyan dena wannan ino al'ada. Eh, ah, wato mutum yana da zafi mutum yana da zafi ko ya akwai ma'aikatan lafiya wanda mhm. sukan iya ba da shawara da counseling through rehabilitation in an dace matashi ah, zai fita daga cikin wannan kangin. Yau amma dakta kamar kowane matashi da ke fama da irin wannan zai iya samu wannan zai iya samun shiga wannan shiri da kake bayani na taimakawa mutum ya rabu da wannan jarabtuwa. Kwarai kuwa hajiya, in matashi ya kai kansa asibiti akwai mental health clinic kamar fannin da ake kula da masu matsala na kwakwalwa. akwai rehabilitation a yawancin asibitoci da muke da shi na gwamnati akwai kuma rehabilitation wanda iyayensu suke da hali ko kuma su kansu suke da hali sukan iya kai kansu a asibitoci private so duk wanda ya kai kanshi in Allah ya da hajiya zai samu saukin wannan ciwo. Yawwa, dakta ga kira daga Kaduna, Malam Muhammad tambaya za ka yi ko gudunmawar ka za ka bayar? Eh, ina son in ba da gudunmawa na ne to muna jin kamalan muhammad yawa to gudunmawa da nake son in bayar shine wani lokaci eh, ma ainihin masu sai da waɗannan abubuwan su ma suna ba da gudunmawa domin akwai wani shago da na zo wuce na tarar da wani bawan Allah matan shi ne a shagon ta tattara kudaden yara tana son ta sai da za ta anshi kudaden da za ta sai wani za ta sayar musu da wannan kodin din to shi kenan sai mai gidan ta kawai sai ya hana sai ya ce ta mayar musu da kuɗin to bayan mai gidan ya wuce ya tafi kawai shine sai ta anshi kuɗaɗen kuma ta sayar musu da wannan abu hello eh muna jin ka malam muhammad to kaga irin wannan su kurkarkin kansu masu sai da waɗannan abubuwan su ma suna taimakawa wajen ba ta tarbiyya sannan su kuma matasan kamar yadda suke faɗin cewa rashin aiki ne ne to wani lokaci akwai mutuwan zuci kuma idan mutum shashan ya mashi yawa idan ya je wajen neman aiki ba za a bashi aikin ba saboda ana tunanin ko an bashi aikin ba zai samu da su wanda ake so a wajen aiki ba to kaga haka ya zama wajibi ne mu matasa mu dage domin mu nemi mu kanmu yanci mu daina wannan abubuwa ba shine zai zai fishe mu ba to mun gode kwarai malam muhammad to dakta mun kawo karshen wannan shiri namu amma ko kana da wani kira zuwa ga hukumomi ko wani sako haka ga su iyayen yara tunda abin kamar ya shahi tarbiyya a wato babban sako na ga matasan ne a matasanmu ya kamata su san su ne gatan al'ummanmu su tsaya kamar yadda magabata su ari mutane suka kira waya suka faɗa su a aniyan yakan wannan annoba da ya samu al'umma su tsaya su tirje talauci rashin aiki ba dalili ba ne da zai sa mutum ya je ya yi shaye-shaye kuma allah in ya baka rai ya baka lafiya to ya ɗora hakki na al'umma a kanka ya ɗora kuma hakki na kanka a kanka a matasanmu su kiyaye su yi rayuwa mai amfani rayuwa da zai amfani kansu da al'ummarmu. To mun gode kwarai Dr. Nisar da ka samu dama ka zo wannan hili namu ka taimaka mana saboda karancin lokaci ba za mu samu damar gaya muku tambayar mu ta yau ba amma ku kasance tare da mu a Facebook ko Twitter ko WhatsApp idan Allah yadda za ku ga wannan tambaya ta mu ta yau. dududu iyakacin shirin kenan yanzu a madadin jamila kabiru fage da tafarra girma tafarra da injiniyar mutiyan wan ni ce halima jumaro daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Yeah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.